Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdul ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni. shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta faɗa wa muryar Amurka cewa tana sanar da labarin da ke cewa wasu 'yan ta sun samu ficewa daga Sudan da ke fama da rikici a ranar Asabar. wani kakakin ma'aikatar ya ce ba zai karin haske kan wannan labari ba saboda dalilai na tsaro hakan na faruwa ne bayan da shugaban dakarun sudan janar abdul fatah al-burhan ya faɗa cikin wata sanarwa cewa sojojinsa za su samar da hanyar da ƙasashen birtaniya china faransa da amurka za su kwashe jami'an su daga ƙasar sai dai masu lura da lamura na nuni da cewa babu tabbas kan yadda za a gudanar da wannan aiki duba da cewa har yanzu ana gwamza faɗa a yankin filin tashin jirage da ke khartoum bayanai sun kuma nuni da cewa kazaman faɗan da ake ya fi kamari ne a yankin filin tashin jiragen birnin kakakin ma'aikatar kukin wajen amurka ya faɗa wa muryar amurka a ranar asabar cewa suna kan ci gaba da tuntuɓar ofishin jikadancin amurka da ke birnin khartoum kuma dukkan ma'aikatansa na nan cikin koshin lafiya We've deployed some forces uh, to into uh, uh, theater to ensure that uh, we Sakataren tsaron Amurka na Austin Kene yake cewa mun tanadi wasu dakaru saboda idan an kira mu waje ko da yake har yanzu ba a yanke wata shawara da ta ce mu kama hanya ba. Uh, janar abdul fatah ya ce ya gana da shugabannin waɗannan ƙasashe waɗanda suke neman fitar da mutanensu da ƙasar ta sudan wacce ta faɗa ƙangin yaƙi da ya sanadin mutuwar sama da mutum 400 a cewar hukumar lafiya ta duniya who a baya dai shugaban kenya wanda na daga cikin masu shiga tsakani a kokarin kawo karshen rikicin na sudan ya yi kira ga bangarorin da ke fada da su kawo karshen rikicin yana mai cewa fadan zai iya shafar dukkan yankin a dai ranar laraba shugaba william ruto ya yi kira da a bada kofar gudanar da ayyukan jin kai tare da bada haɗin kai ga ƙungiyar ƙasashen gabashin afirka dakarun sudan da takwarorinsu na rsf da ke sanye da kayan sarki sun kaure da fada tun a makon da ya gabata lamarin da ya sanadin mutuwar ɗaruruwan mutane a cewar who shugaban na kenya ya kuma yi gargaɗin cewa rikicin na sudan babbar barazana ce ga zaman lafiya a yankin yana mai nuna takaicinsa kan yadda ake kai hari kan jami'an diflomasiyya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a rahoton da take fitarwa kan yakin ukraine ma'aikatar tsaron birtaniya a ranar asabar ta ce rasha na kicikicin ganin ta kare yakin da take yi a ukraine kalaman da rasha take furtawa kan yakin na ukraine shine yadda take nuna kamanceceniyar yakin da abin da ya faru a lokacin Dole soviet a yaki na biyu a farkon watan nan rasha ta gabatar da uzurin samun tangarda a fannin matakan kare haɗura a matsayin dalilin da ya sa ta soke wani taron maci. wanda take shiryawa a duk shekara wani batu da rasha take kuma gabatarwa a matsayin dalilin da ya sa ta mamaye ukraine shine ikirarin da take yi cewa akwai 'yan nazi a kasar wani sabon rahoton da asusun tallafawa kananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya fitar a ƙarshen makon da ya gabata ya ce kusan yara miliyan sha uku ne ba su samu damar karɓar wasu allurar kafa ba a tsakanin shekarar 2019 da 2021 a nahiyar afirka saboda matsalar annobar covid-19 da aka fuskanta a lokacin hakan a cewar unicef ya sa nahiyar ta afirka kasancewa cikin yanayi da zai sa a samu barkewar cututtuka da ke addabar yara rahoton ya tabbatar da cewa akwai koma baya da aka fuskanta wajen yin allurar kafi da suka shafi yara cikin shekaru ukun da suka gabata wannan dai shine gibi mafi girma da aka taba samu cikin shekaru talatin yayin da nahiyar ta afirka ta kasance wacce ta fi kowace nahiya yawan yara da ba a yi wa allurar rigakafi labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga madina da shirinmu na gaba Kowa zauren VOA. Yau muna Najeriya inda za ku ji hirata da mata akwai waɗanda suka tsaya takara a zaben gwamnoni da 'yan majalisar tarayya da hajiya hibba ire cikin gibe da kuma hajiya khadija abdullahi iya wacce ta tsaya takarar kujerar gwamna a jihar neja akwai barista hassana ayuba mai riga tula da 'yar gwagwarmayar kwatowa mata 'yanci hajiya balaraba abdullahi ku biyo ni Ina tare da Sanata Ireti Hibba Kingibe wacce a kwanan nan da aka yi zaɓuka na 'yan majalisar dokokin ƙasa ta zama sanata a nan babban birnin tarayyar Najeriya. Ina tare da Hajiya Khadija Abdullahi Iya wacce ta tsaya takarar gwamna a jihar Niger wato Mina. da barista hassana ayuba mai riga tula ita ce wacce ta san meye shari'a muna tare da ita a yau muna tare da yar gwagwarmayar kwatuwa yan uwanta mata yanci hajiya balaraba abdullahi ina muku maraba da zuwa wannan shiri to gwagwarmaya jajircewa rashin tsoro duk wasu kalmomi ne da ake amfani da su wajen yin bayani kan al'amarin da ya shafi ganin sai an samu cimma wata manufa. gwagwarmayar ta siyasa sai an samu mai jajircewa ba tare da nuna tsoro ba domin kuwa idan aka fara yin ta akwai manyan matsaloli da mai da'awar ƙoƙarin yin hakan zai iya fuskanta cikin fafutukar ko gwagwarmayar da yake yi wato wannan kalma ta gwagwarmaya ita ce abin da ya sa yanzu muke zaune a nan za mu yi bayani akan abubuwan da kuka fuskanta musamman mako da kuka tsaya takara yanzu zan fara da ke hajiya ireti hiba kingibe kin kwashi shekaru wajen ashirin fa kina neman wannan kujera ko za ki dan takaita mana ba dukkan tarihin shekaru ashirin ba <laughs> mana irin gwagwarmayar da kika fuskanta kafin allah ya kawo ki wannan kujerar yau bari in fara da lokacin da na shiga siyasa na'am matan da ta ita ne sanata a lokacin a fct sanata haira gwadabe hmm. sai ta neme ni bata san ni ba sai ta ce tana neman mace mai karfi mai kwazo tana so ta bada tiket ɗinta da bada goyon baya ta je ta nemi senate na abuja shine aka ce to ta neme ni ita lokacin ta sauka ne a'a bata sauka ba tana cikin senate a lokacin amma za ta sauka kuma ba za ta ci gaba da takara ne da ta neme ni sai na ce mata a'a madam gaskiya ban iya sanata ba ki iya siyasa ba a'a ba siyasan ba ne to ai na taba zama sanata ai ban iya ban san mm. komai kan mm. sanata ba ba zai iya ba sai ta ce ba wanda ya iya sai ana yi sannan za ka goge shi ne na ce mata mm, to shi ne ta roke ni ta ce in zo yi rajista a kan voting shine na ce to shi kenan na dawo na je na yi rajista da na gama na ce to gani nan shine ta fara koya mun ina ne ward dina don ban sani ba ina ne nan ga wadda mutanen da zaki magana da su maimai mai shine na ce mata madam ba ni da kuɗi fa ta ce ba komai ba kya bukatan kuɗi shi shine aka take tura mun ki je nan ki je can ki wannan ki wancan ki wannan ki wancan har na zaune ta kira ni ta ce to nnpp central working committee sun yi taro suka ci meeting bayan taron suka ce ke za a ba tiket dinsu so ta kira ni zo ofisin hadu anpp ok anpp a lokacin anpp sai na je ofis na hadu da chairman din da ban san shi ba sai shi da kanshi ya gaya min ya bani waɗansu forms ya ce to mu je tare ya taya ni muka cika hakan wannan abu ya faru bai kai wata uku zuwa zaben wani shekara kenan 2003 da ta bani haka sai na nace to na kira mai gida na ce to na samu ni ne candidate na ampp ya ce mun da wani kuɗi na ce ba ban bukaci kuɗi ba sai ce to kin san ba mu da kuɗi ta yaya zaki na ce dai ban sani ba bari mu gwada sai ya ce mu za a goge kasa da ke ce to mm, da wajen da zan fara sai san bari mu fara a eh. so an fara gwagwarmayar kenan mm, mm, shine ta tara man mutanenta ta bani da kansu don ban san kowa ban san ko ina ba a kan siyasa ni na ta zama zama na a gidana tun 1988 da na zo abuja amma batun sai san abuja ba san komai a kai so haka muka fara mu je nan ba ni da kuɗi sai za mu je campaign sai cika pick up da biskit da sweet ranar farko yara ake ba kenan campaign manager ya talla pick up din ya ce madam me kenan ya ce sweet da biscuit ya ce mu me zaki da shi ya ce ah zan je campaign da shi ya ce campaign ya ce mm. sai fashe da dariya mu kai ko ina sun yi magana da iyayen da manya sun ba da yaran sweet da biscuit. yaran suna suna ta murna mhm. abuja sai ba abuja sai hiba aka yi muka yawo bayan wancan pickup ya kare za mu tafi kuma na gan shi ya je ya siya na ce a'a manaja me kai ka sayan biskit da sweet ya ce za mu yi kamfen da shi ni da na yi dariya so haka muka je muka yi da aka zo aka yi zaben kowa abuja sun san mu muka ci zaben a lokacin ma a lokacin mu muka ci zaben amma lokacin shugaban kasa pdp ne ya ce sam shi bai yarda a sami shi opposition a majalisa ba a sitin ɗayan da yake da shi a kujerar gwamnati shi bai yarda ba haka muka ta ja na tafi kotu kotu suka ce judgment ɗinsu suka ce over voting da over balloting does not matter in an election. Subhanallah a wannan zamanin kenan. Kafin a yi sabon dokar zaɓe. Hmm. Damu da barista. Hmm. So sai na saya na ta kallon su. Shi ne shi barista din sai ya ce a madam ba na son kuɗi ki ina so kawai ki bani izinin janye appeal. Da aka yi appealing court of appeal suka ce sam duka maganan da na yi gaskiya pdp ba su ci ba mu je mu sake haka muke ta jihar zaben nan kusa shekara ɗaya har da muka je by election suka je suka buga sabon lokaci muna amfani da eh, eh, pvc na paper mm-hmm. so da suka gan cewa in aka sake zaben mutane za su zaɓe ne don sun riga sun bincika mm. suka je suka buga sabon Eh, pvc suka ba sabobin mutane da suka kawo daga wani wuri haka muka jayaya muka jaya karshen dai sai na ba da announcement na ceto kowa sun san ban faɗi zaɓen nan amma dai kawai dai na haƙura don fct ta samu cin gaba yadda ya faru kenan ya haka ya faru to wannan wannan abu da ya faru tsakaninki da tsohuwar sanata ta babban birnin tarayya hairat gwadabe mm me ya nuna kenan ya nuna cewa akwai lokutan da mata ke taimakawa mata 'yan mm. uwansu? yes akwai kuma ya nuna cewa mu matan da muke ciki in muka ja wanda suke guje mm. muka nuna musu hanya muka ba su goyi mm-hmm. baya muka ba su karfi su ma za su samu karfi a cikin siyasar to zan dawo gare ki bari zo ga khadija abdullahi iya kin tsaya takarar kujerar gwamna a jihar neja jiha da ake da tsofaffin shugabannin ƙasa guda biyu da ibrahim badamasi gida da abdulsalam abubakar yaya ta kasance kisan na biyun shigan siyasa na kenan oho ba yanzu kika fara ba na farko din wani bai rabe ana kiran shi faladuro toye mm. ni ce na yi vice presidential candidate din shi a kin ɗauko babba ne ma mataimakin shugaban ƙasa zama zama na ne inda ita ma take eh. ban taɓa tsammani duk aikin da nike yi for the past eh, tun shekara goma sha biyar ban taɓa ban bana sha'awan siyasa me yasa miki bana don irin abubuwan da suke yi ne baya bani sha'awa <laughs> gaskiya irin ba dai sai mun shiga cikin ba so shi yasa dai ni dai lokacin ina kan kwanciya ta wani dare karfe sha ɗaya aka kira ni daga lagos wata schoolmate ina law school hmm. ta ce min wai na san faladuro eh. sai na ce a ah, ni ina ganin ba mutumin nan da ke neman president a internet ba a intanet haka ne <laughs> nake ga na ce wato a dandalin sada eh, zumunta eh. yake nashi president sai ce sai ta ce eh is very serious wa na ce ko ce kuma mutane na san shi sosai na je kan facebook ɗin shi da mene na ga yana da da yawa yana magoya baya magoya hmm. baya sai aka ce ya ci ta ce mawa ai yana neman president kuma yana so ki zo ki vice president ce ni <laughs> ni vice president din nigeria ni ce ah, ni ba 'yan siyasa ba ce ta bar shi ta ce are you serious tawa ta ce ah wallahi serious sai na ce to ni dai ki kyale yi was around lokacin sha ɗayan dare ya yi fa da na dawo mun gama su ayyukan sai na kwanta sai na kira ni gidana na ce ah, ka ji abin da tawa ta kira ni tawa kuma da da take law school tare tana zuwa gidana mm. so ya san ta sai ce me kika ce na ce vice president <laughs> sai tashi ya zauna kan kujera eh, kan gado vice me da ce vice president a wace jam'iyya kenan ne a air eh, alliance for new nigeria ya ce to sai jikin shi ya sanya ya ce ya fita sai na kira mama na mama ta ce wani kuma da farko da tawa ta kira na ce so posters ina zai je ko ina ko ina ana ganin fuska na ko ina <laughs> sai ta ce na ce kai ba zan yi ba sai na kira mama na sai na mata magana da daddare ta ce lafiya kina kira na da daddaren nan na ce eh. ta ce na ce ga abin da aka gabta ce vice president ah gugu ni ba na son siyasa sai fusta ɗinki zai zama ne ce ni ba haka ce sai haka dai a dai bar magana a bar magana ka da ya nisa haka dai haka yi haka yi da ni daga farko daga baya mai gida da ya zo ya je karbi suka kira mai gida suka zo daga lagos mm. suka kira shi suka ba shi form ɗin sai suka yi mashi magana ya hamince ya zo ya dawo ya ce to kin san cewa ayyukan da kike yi don aikin da nike yi na tallafa da mata da matasa da yara mm. kika san ko Allah na so ki je ki yi shi a matsayin mataimakiyar shugaban kasa eh. abin da ya sa Allah ai ba ke kadai bane yar arewa mm. suka nema mm. suka neme ki akwai reason ki je ki istihara da ko har zan tambaye ki in ce mm. to wai ke yar jihar Lagos ce me yasa suka yi tunaninki a wannan lokacin a magazine din da nike yi ne kan nation building ne so shine mm. suka karanta na ma kawo muku wani to mun gode shine fa suka suka karanta suka gan wai ina da zuciyar patriotism da meme shine um, mai gidana ya ce ki cika sai na zauna fa ya zaunar da ni ciki cika dan na san halinki sai na cika sai aka je aka yi submitting wannan shi yana aiki da ni shi ma da na koma office the next day na je na kira su na ce to ga abin da shi kuma wai ashe yana movement in baladuro to damu ah to shi kenan faduwa ta zo daidai da zama sai ce ta Allah momi ki shiga kawai me me me me ce ni ba yan siyasa ba ce haka fa yayi week na rana wallahi ba zan karya ba na tashi da daddare sai na fashi da kuka da ce hakkin mutane miliyan nawa ya zai Allah ya zai zama da wannan abin da gaske ya zai na ta abin ya bani tsoro sosai da aka gama na ce to alhamdulillah ba lokacin ba ne so na abin na zama wani shekara kenan 2019 eh, ah nan nan eh nan nan 2019 mm. da aka gama 2021 sai kuma aka zo aka bi ni mutanen matasan niger suka wai su sun gaji da 'yan siyasan da suke a niger da aka saba da su su sun gaji da su don niger tana nan 46 years baya baya ci gabawa hmm. kullum niger na inda yake yana tsaye guda kuma muna bukatar irin tun da kin fita da ki zo ki ko maybe ma fitan da kika yi na farko maybe dan Niger ne Allah yake so hmm. ki fito da Allah ki fito na yi na yi cima ma din na ban dan ni abin da nike ta duba ban da kuɗi kuma siyasa sai kana da kuɗi ko ban da kuɗi so sai na ce to bari dai na yi ta yi na yi na ce bari dai na yi istiharan kuma na ce to bari lokacin azumi ne sai na muka je umra da ni da mai gida muka yi istihara muka dawo muka dawo kafin mu tafi sdp shi ma muka fara ma approaching aka bani lambar chairman din muka fara magana da shi ya je ya cika form din da muka dawo muna dawa sai abga suka yi approaching dina har gida suka biyo ni wai sun ji cewa an ce na fito eh, gwamna su suna so na yi a cikin jam'iyyarsu Da wannan bayani na Khadija Abdullahi Iya wacce ta tsaya takarar kujerar gwamna a zaben da ya gabata za mu dakata a yau sai makon gobe za mu ɗora. a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da solomon abo wanda ya daidaita sautin shirin madina dauda ce ke sallama da ku mu kasance lafiya. a gaida Madina wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin shirin nan mai suna rayuwar birni. Shiri ne da ke haska fitila a kan faɗi tashin da talakawa ke yi a birane. A yau, shirin ya sake kawo mu Kumasi a Ghana, a inda muka tattauna da Ishaq Abbas Muhammad ɗan jihar Kano na tarayyar Najeriya mai sayar da kulluna da kuma shaddodi a birnin Kumasi. Ga dai yadda tattaunawar mu ya kasance. Sunana Ishaq Abbas Muhammad ni haifaffen jihar Kano ne tun 2009 kenan ah, a wannan shekarar mahaifina Allah ya masa rasuwa. sai ya dace akwai wan mahaifina wanda shi kuma yana sana'a a cikin wannan ƙasa ta Ghana a cikin garin kumashi shi kuma yana sana'ar sai da hullu na abin da shafi dai dressing wear saka kamar yadda kuke gani ire-iren na al'adan hausawa da hula a wannan lokacin ya mun magana shin ba zan biyo shi gana mu zo mu ci gaba da irin wannan harkar da yake yi ba so gaskiya a wancan lokacin bana da ra'ayi don yadda muke jin tarihin gana da labarin gana kamar gana dai gafarce ni ba wani arziki ba komai ba wani sai nake tunanin to na zo gana ma me zan samu to amma alhamdulillah kamar yadda bahaushe yake cewa dukkanin garin da allah ya kaddara akwai shan ruwanka a ciki babu shakka za ka zo a 2009 ya magana bana mantawa amma ban amince masa ba sai 2015 don kamar yadda na bayan na kare secondary school ina 2014 isa bani na kare secondary school daga to ina dai sana'an dinki a wannan lokacin so tunda na gana yin free da yanzu sai naga kuma ina da interest na in zo ya lokaci guda sai na gana amince ina da ra'ayin in gana isa tunda zan zo daga can cikin abun da nake da shi ko kuma dan kudin da muka samu kaɗan tattara wannan kayan su muka siya abin da ya shafi huluna zuwa riguna din duka su muka siya kisa cikin ikon Allah da muka zo muka fara harka alhamdulillah Allah ya sa mu abin albarka don ciki duk dai gashi kusan ce nima da Allah ya hore na rayuwa kusan duka dai cikin wannan sana'ar ne gaskiya don Allah ya sa mu abin albarka cikin shekara zani 8 years kenan da na zo Ghana gaskiya alhamdulillah na fuskanci abubuwa sosai to kaga tunda sana'an ya zama Allah ya sa ta karbe ni ai ba bukatar kuma ci zan sake wata sana'a sai dai abin da na yi shine na expand abin da muke sayarwa gaskiya ba iyaka shi nake yi ba tunda da muna yin abin da ya shafi hula kawai zuwa riga yanzu har takalmi ina kawowa abin da ya shafi ah, zobe na azurfa ina sayar da shi abin da ya shafi agogo ina saye da shi duka abin da ya shafi lace na mata ma kamar shaddoji da kake gani haka misali da duka ba mu kawo wanda ba dinka ba amma ta yanzu muna kawo wanda da muka ba mu eh haka ne ba mu kawo wanda ba dinka ba amma yanzu gashi muna kawowa sannan kuma ba zallar wannan ba kamar yadda alhamdulillah aka riga aka sanni a kumashi hatta da wasu 'yan kumashin ma suna bani kajar su musalla abin da ya shafi turare kuma duka shi ma na kan karba wanda ba ma daga najeriya a kawo shi ba mutane kamar abokan harka na nan gana sakamakon zama da ya daɗi da mutunci yasa suna bani kayayyakin su ina musu tallan shi tunda Allah ya sa na san mutane daidai gwargwado tunda harka samu yawo miki ba muna zaune wuri guda bane ba wannan kusan yana daga cikin nasarori gaskiya da na samu a cikin wannan sana'a sannan abin da ya shafi kalubale kamar yadda kai magana dukkanin abin da mutum zai yi dole zai fuskanci kalubale ko ba haka ba gaskiya na fuskanci kalubale sosai amma wanda ya fi damuna sosai wanda kusan kullum ko daga bacci na tashi in na tuna shi ke damuna bai wuce mutum ya maka alkawari ya zo ya karya alkawari ba wannan ko a musulunci ma bai da kyau gaskiya kadan cikin tsawon lokacin nan da na yi rayuwa a ghana gaskiya ba zan iya cewa ga wani kalubale da na fuskanta a wurin hukuma wanda har ta kai ta kawo in sa shi a cikin kai na ya dame ni ba gaskiya babu wannan alayi halin ko ba kuma lokacin za a dan tsaye da kai ko ya za a dan tsaye da kai don laifi ne kai to amma ana duba darajan ka sai a rabu da kai don last misali da zan bayar last wani police ya kama ni gaskiya na ji kunya cikin jawaban da ya a tare da cewa shi ba musulmi bane amma yanayin appearance ɗina da ya gani ya darasta ni wallahi don farko yanayin yadda ya min ya so ya dan bani tsoro to amma da na tsaya wallahi shi kaman kwarjini na ya kama shi ne ko kuma ya da Allah alam wallahi shi gashi ya kare yana min nasiha ne wallahi yana min magana cikin turanci ne ma yake yin nasiha kan cewa ya kamata ka ringa yawo da hulan kariya kamar helmet kenan ko ka ringa yawo da ita don ko ba komai ai sai da rayuwa sannan za ka yi yawo yake bani misali da kan shi ta kaga ni gashi na saka ga abubuwan dukkanin nasa Allah dai shine mai karewa amma ko da accident zai zo kai shine yake da matukar amfani shi ke da matukar muhimmanci in kanka ya riga ya tabu to komai ya riga ya lalace a tare da kai don hankalinka da wani duk a cikin kai yake ko ba haka ba in kanka ya riga ya samu matsala to komai ya samu matsala a tare da kai amma Allah ya don wani karaya ko wani jin ciwo ko wani rauni ka gan shi wannan yana zuwa da sauki gaskiya daga karshe ma na ji kunya ne don da na yi tunanin zai ce ai mu je charge off twist ko kuma ka bani wani kudi ko nuwaye duka ya min wannan nasihohin ne ne wanda daga karshe kuma na ce shi na gode ne mai godiya dai ya wuce wasa ko ni ma yanzu haka yana karban wani police ya kama mutum dan kasa ma amma ni sai yanzu in yi amfani da kamar ba dai zan ce ina da wani iko ba misali amma ka dan kamar misali yana shigar ka na mutunci da wani a tiyanin ɗanka dai ka ba polis hakuri ayyaya hakuri ya bar mutum ya tafi gaskiya wannan dai abin da zan iya cewa kenan abin da ya shafi hukumar ghana Masu sauraro albishirinku. Allah ya kawo mu shekara ta kawo mu kun nema kun samu. Daga wannan lahadin za mu fara kawo muku shirye-shirye ranar Lahadi da karfe tara da rabi na dare kamar yadda muke yi a sauran ranaku. Tare da gabatar da shiri na musamman domin mata. Kada ku bari a baku labari. Muryar Amurka. Duniya a tafin hannunku. shi hausa na B-O-E, matsayin ya zarji yan bayan wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma da rana ku ji abokan mu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shirin da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.